Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke kawo tambayoyin masu sauraronmu da amsoshinsu daidai gwargwadon iko yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha sai a biyo mu. Za mu fara ne da tambayar da muka samu daga mai sauraronmu Abubakar Kawo Girgir wanda ya nemi masana su mai bayani kan abin da ake nufi da fursunonin siyasa. Shin me ake aikatawa a zama fursunan siyasa? Shin har yanzu ana samun fursunonin siyasa? To masanin shari'a barista Modibo Bukari ya amsa wannan tambayar a tattaunawarsa da wakilin mana Abuja Muhammad Sani Abubakar. To fursunonin siyasa a yawanci ana samun su a inda ake samun bambancin ra'ayi wato na aƙida ideology kenan mm. na siyasa tsakanin wanda suke shugabanci da wanda suke suke hamayya to amma a najeriya a yanzu an taɓa yi kamar jamhuriya ta farko lokacin da aka kama mutanen mutanen eh, nepu mutanen aminu kano mutanen npc mutanen sardauna suna kama su ana tsare su a kan bambancin ra'ayi na siyasa ba don waɗansu laifuffuka ba don irin saɓani na siyasa to an har an samu kamar ko a wolo da aka kama shi a lokacin abun ya fara da bambancin ra'ayi na siyasa da sauransu ko da ke daga baya an mai da shi ya zama treasonal to laifi ne na a kaman cin amanan ƙasa na neman kifa gwamnati ko juyin mulki to a yana farawa ne daga akwai abin da ake da political asylum wato yana kasance ne abu kashi biyu ne ko a fursunan siyasa na cikin gida ko wanda yake a gudun hijira na siyasa wato political asylum ko political exile yana wata ƙasa to kuma za ka ga duk magana da ta shafi fursunonin siyasa ba magana ce ko da a cikin gida ne da ta tsaya kawai akan dokokin na cikin gida kawai akwai waɗansu gudushe guduce na kasashen duniya kamar geneva convention kamar e, united nations charter on human rights da kamar african charter of human rights da sauransu do duk ana lura ne domin kada ana kiyayewa ne shi yasa kasashen duniya suna da ruwansu a ciki wato political interest ko kuma foreign interest a cikin waɗannan hukunce-hukunce da ake yi to kuma baya faruwa ne sai an kama mutum ko kuma ana tuhumarsa da kowane irin laifi ne amma duka ya shafi na harkar saɓani tsakanin mahukunta wanda suke gwamnati da kuma wanda suke hamayya to abun da ya sa yanzu ba kamar yanzu profesan nan da dan turkiya wanda ke zaman america kaga wannan yana political asylum ne wato a kasar america gudun hijira na siyasa an taba ana iya kuma gurfanar da mutum a gaban kotu in haka ya faru ko a yi trial ɗinsa abinda ake kira in absentia wato ko da baya nan kamar lokacin da su gwamnatin ah, su janar eh, buhari lokacin da yake soja 1983 ah, aka kama batun maganan su umaru dikko da kuma waɗansu ma da aka tsare da yawa a cikinsu laifufukan da aka yi ta kama su duk kowa ya gani ah, ya shafi harkoki na harkar siyasa to amma za ka ga kamar amadu ahijo a kamaru marigayi Allah ji rai do shi ma kaga ya zama political asylum ne a Senegal lokacin aka yi masa hukunci a cikin gida bai aka ba shi dama ya shigo ya zo ya kare kansa bai zo ba don sanin abubuwan da suke ciki a lokacin hmm. har aka gama aka yanke masa hukunci kisa da sauransu to wannan za a ce political prisoner ne hmm. da ko an kama shi an sa shi a kurkuku ko ba a kama shi ba dai in yanke masa hukunci ya zama political prisoner to amma yanzu ba za a samu haka a Najeriya ba a yanzu To masha Allah kusan ka taɓo da dama daga cikin matan tambayoyin da tun da tambaya ta gaba da na so in yi naga ka dan taba ta amma kila zaka ɗan ƙara wani abu a kai inda yake cewa shin me ake aikatawa a zama fursunan siyasa ka ba da misalan da irin siyasar mu na cikin gida. E kamar yanzu a Najeriya yana da wuya ma a samu irin wannan domin siyasa yanzu a bambance bambance da ake samu na siyasa ko na hamayya irin abin da wa'annan suke cewa Bola ige marigayi wanda yake shiwa amala politician duk 'yan siyasa ne na cin abinci na wato cini in ci eba irin yan siyasa ne wato bambancin ra'ayi idan ba a samu abun da ake so ba ne ko kuma idan ba a samu abun duniya ba so sai kaga yau mutum yana wannan jam'iyya gobe yana waccan jam'iyyar kusan ma sai ka rasa ma jam'iyyu ma da kansu ba su da wato abin da ake da ideology wato aqida mm. ta siyasa ba su da kuma manifesto ko program wanda za a ce a dalilin sa mutum zai tsaya ya wayar da al'umma su bi shi su yi ma gwamnati ko ba su yi masa bore ba su bin gwamnatin to sai ya zama razana ne a wajen gwamnati sai gwamnati su fara cewa in sun bar shi ko sun bar ire-irensu suna yawo kila gwamnatin ma za ta rasa madogara ko kuma za ta samu wato komawa a zaɓe mai shigowa ko mai zuwa wato irin lefu na fahimci irin lefukan da ka bayyana dinnan su ne ake aikatawa ya zamanto an zama fursunan siyasa ke eh amma ba laifufuka ne na mutu ya samu mukami ko ya hau kan karaga sannan ya dafa dukiyan al'umma a kama shi a kai shi EFCC ko wata hukuma a yanke masa hukuncin sata kamar yadda aka yi wa gwamnoni suna cin fursuna. cikin uwa ya Allah ke fitarwa ta haihu lafiya ya Allah ke rayawa a rayu a mutu ya Allah ke tashewa akwai cikin wuta ya Allah ke dafawa a rayu ba uwa ya Allah ke ciyarwa to a kai da matasir kasim kuma barista muna godiya kwarai da gaske sai kuma wannan tambayar da ke cewa shin wai me yasa kwanakin baya bayan nan aka yi ta samun rubutowar karafuna daga sararin samaniya zuwa mu? hakan na da nasaba da wani abu ne to menene illolinsa sannan kuma an ce akwai duwatsu da ke rikitowa daga sararin samaniya shi kuma yaya lamarin yake kuma akwai hanyar magance matsalar to ahmadu tijjani tanau daga jamhuriyar nijar ne ya aiko mana da wannan tambayar to a ganawarsa da wakilinmu na bauchi ibrahim malam goje farfesa abubakar sadiq mai gari masani kan halittun sararin samaniya da ƙarƙashin ƙasa kuma malami a jami'ar abubakar ta balewa da ke bauchi a najeriya ya amsa wannan tambayar shi mai tambaya ya yi tambaya ne akan karafa da suke faduwa daga sararin samaniya to mu a uh, ilimin mai akwai abubuwa da suke fadowa wa'yanda su halittu ne na ubangiji wato kamar barbadaddun wa'yansu eh, sinadarai ne wa'yanda da su da ubangiji ya halicci wa'yannan duniyoyi namu da muke da su to akwai su sukan fado sun kasu kashi biyu akwai wa'yansu da muke kira asteroids akwai kuma wa'yansu da ake kiransu eh, meteors su sukan fado su iso har sararin samaniya su eh, su tsago sararin samaniya sannan su iso doron ƙasa to wannan kenan baya ga wayannan wayanda yake magana na baya bayan nan ina kyautata zaton yana faɗan karafan da yawancin ƙasashe da suke da ci gaba na zamani wanda suka je suka yi amfani da su a satellite suka harba su tauraron dan adam to wayannan taurari na dan adam na duniya da yake dan adam ne ya halitte su ya jefa su a sararin samaniya waɗanda suka ƙare aikin suna galantoye a cikin sararin samaniya wayansu su sukan subuto su fado su shigo cikin ƙasa to ina tsammanin wayannan yake faɗa yawwa to gaba kuma sai ce akwai illa ma'ana suna da illa fado wasu tana da illa a wannan duniya tamu to ansa da zan bayar kashi biyu na farko dai kamar yadda na faɗi na wayancan wayanda muke kira meteorites su wa'anda mai cewa rights idan suka fado da yake wannan abu ne wanda yake a science zamu ce nature natural fallings eh, su wa'annan ubangiji ne yake sawa su kubuto su taho su yi abin nan to su ma idan suka zo sukan iya halaka mutane su halaka dukiyoyi su yi wani abu wa ƙasa a zamanin da can shekara da shekaru miliyoyin shekaru akwai lokacin da aka taɓa samun wani massive extinction na abubuwa in fact akwai yawanci mutane sun san dinosaurs saboda akwai wani fim da aka yi jurassic park so mm akan gwada wannan dinosaurs kadangaru ne na halittu na da manya-manya gizaye to da su ne suka mamaye bayan duniya to amma allah ya cikin ikonsa ya halaka su a tsammaninmu da muke na geology muna ganin kamar irin wa'annan meteorites din su ne suka faɗo duniya suka tayar da ƙura ƙuran nan ya rufe rana ya saka ya zamanto halittu tsirai kenan ba za su iya rayuwa ba su ma wa'annan halittun duka da suke bayan ƙasa suka mutu suka zamanto yanzu babu su sannan allah ya maye da mu to wannan kenan gefe guda wa'anda natural fallings kenan to su kuma wa'yancan wa'yanda dan adam ne harba tauraronsa shi kuma wannan zai iya faɗowa to shi ma yana da illa idan ya faɗo tun da ba wani control ba wai tuka shi ake ba kuma ba faɗowa yake yi zai iya faɗowa ya halaka mutane ya kuma saryantar da dukiyan jama'a sai gaba kuma ya tambaya kan batun duwatsu ya ce akwai wasu duwatsu kuma da suke rikitowa daga sararin samaniya ya ce eh. su kuma ya bayanin su yake yawa to su wa'ancan wa'anda na bada labari na meteorites su ne wa'anda yake fada su duwatsu ne to amma su irin wa'annan wa'anda suke faɗuwa mun kasa su kashi uku ne akwai wa'anda kuma su karafa ne a cikinsu to akwai kashi na uku shine wanda ya hada akwai duwatsu akwai karafa. to su yawanci waɗanda aka samu eh, sun faɗo sun iso sararin samaniya sun shigo har duniya tamu yawancinsu waɗanda suke ɗauke da irin duwatsu ne da muka san su a nan doron duniya sannan waɗansunsu kuma suna ɗauke da sanadarai waɗanda da su aka haɗa ake yin halittu waɗanda su ne kamar wato irin su amino acids da sauransu to wayannan abubuwan sinadaran da aka samu daga cikin ma shi yasa wa'yansu suke ganin kaman eh, ubangiji da ya magana cewa ya halitta dan adam daga tabo sai ana ganin wayannan sinadaran su ne wayanda Allah ya hada ya halitta ya halici annabi adam daga jiki to a karshe kuma ya ce akwai hanyoyi da za a iya bi wajen magance wannan matsala to eh, kamar yadda na raba masa tambayoyin kashi biyu ansan da na bashi to shine idan wa'annan na wa'anda mutane ne suke jefawa su yi abin nan yadda za a yi kawai shine ya zama zamanto an san wa'anda za a harba to a san lokacin da za su kare amfaninsu idan suka kare amfaninsu a san yadda za a yi a yi kokari a halaka su ko kuma a san yadda za a yi yadda ba za a bar su a sararin samaniya har su faɗo su yi illa wa duniya ba to Allah ya sa mu dace farfesa mun gode kwarai da gaske da lokacin ka da ka bamu to da gode ba shi soruwa kai me duniya ne mai ratsa zuciyar dan adam ne komai cikin sa aikin nufi ne duk inda ya da zai sa ne tashi na hankali ya ishe ni a zuciya na dan samu rauni ciwon kwarai yana kan taba ne to muna fata mai tambaya da masu sauraro sun karu da amsar wannan tambayar shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international sai mu karkare da tambayar da ta nemi mu kawo tarihin sarkin katsinar maradi maremawa alhaji alizaki wanda Allah ya wa rasuwa ranar 24 ga watan Yuni na wannan shekarar. To tambaya ce daga Sani mai lange-lange ya wuri. To Sani sai in ce kayan ya tsinke a gindin ka ba. Don muna tare da farfesa Ado Muhammad, shugaban jami'ar Tawa a jamhuriyar Nijar kuma masanin tarihi, wanda har littafi ya rubuta akan masarautar Katsinar Maradi da ma rayuwar sarki Maremawa Alhaji Alizaki mai rasuwa. an haifi sarkin katsina maremawa alhaji alzaki cikin shekara ta alif da ɗari tara da talatin da tara a tsohuwar maraɗi ta hadama inda ya yi karatun shi na farko kahin ya shiga zuwa ta hukuma eh, a birnin yamai eh, a wata makaranta da ake kira Central Administrative wadda ita ce ta zama ena ta yanzu kuma ta koma ta zama ena shi a matsayin mai gudanarwa ta hukuma ya yi aiki dogon duci kuma ya yi aiki barakin maraɗi eh, ha lokacin shekara ta 1971 inda aka nada profesa ɗan da kulodo ministan ilimi shi kuma ɗan da kulodo ya naɗa alzaki eh, shugaban hwadan eh, ministan shi suka yi ta aiki tare hawo kacin da aka naɗa kuma ɗan dikko ɗan kulodo eh, magatakardar wata cibiya da ake kira acct a can fari wato ma'ana agence de coopération culturelle et technique sai hayauje professor ɗin da kudin ya taya da shi can fari shugaban da ma'aikatar shi da suka yi kimanin shekara goma sha biyu da suka dawo gida nijar bayan an ƙara wannan aiki alzaki kuma ya kama hanyar kasuwanci da noma tukuru babban manomi da ɗan kasuwa musamman abin da ya shayi sai da man fita da sauransu kuma ya yi wasu harkoki na kasuwanci daban-daban ana nan ana nan cikin shekara ta dubu biyu da uku sai sarkin katsina mai martaba muhammad sani buzi dan zamba da dan kuri ya naɗa shi marimawan katsina ita kawo sarautar marimawan katsina ba a ba da ta sai ga ɗan sarki na tsatsan gidan sarauta korau ake ba ita sai ɗan sarki mai hikima kuma mai baiwa mai natsuwa mai baiwar tahiya da mutane an naɗa shi ga wannan sarauta ta 'yan sarkin katsina shekara 2003 kwaram sai sarki buzu ya rasu shekara 2000 ɗaya ga watan goma na shekara ta 2005 aka naɗa alizaki sarkin katsinan maraki Eh, ana nan tahiya na tahiya cikin shekara ta dubu biyu da goma sai aka maida katsinar maraɗi ta zama sultana shi kenan sai matsayin shi ya koma sultan kamar ma'ana sarkin musulmi shi kenan eh, kaga ya yi zama sarki kuma ya yi zama sultan har 24 ga watan shidda na shekara ta 2021 kenan in ka lissafa ya yi shekara go kimanin goma sha shida yana bisa kujerar mulkin katsina ta arewa wanda ya canza mai martaba muhammad sani buzu dan zambaɗi shi ya yi shekara hamsin da bakwai bisa gadon sarauta mi za a iya cewa cikin mulkin mai martaba maremawa alhaji ali zaki ya yi tsawon mulki shekara goma sha shi. cikin mulkin shi wasu rigingimu da tashin hankali sun rage kwarai jihar maradi wadda da an yi tsammani za ta wada da wasu rikitatta iri-iri sai ba ta wada ba cikin mulkin shi an buɗe kasuwar zamani ta farko a Nijar a cikin garin Maradi. Cikin mulkin shi an buɗe hanya ta kwalta wadda ta haɗa maraɗi da madarunwa da najeriya ta yi harshen damu daga madarunwa ta tanihi can cikin katsinan najeriya wata tanihi gurbin bore can cikin zanhoron najeriya cikin mulkin alizaki an gani an tashi daga matsayin sarki an koma matsayin siltan an ci gaba kwarai kenan Ali Zaki ya yi ƙoƙarin haɗa mutane da kwantar da hankalin mutane da guje ma rigima kowace iri. Cikin mulkin Ali Zaki ya yi fama da ƙalubalai biyu maye-maye. Na farko ya yi fama da ƙalubali na rashin lahiya wanda ya sa aka kai shi ƙasan Marok daga Marok aka kai horon shi daga horon shi aka maido shi gida aka zanki kai shi ya mai a magani har dai ranar 24 ga watan shidda na shekara ta 2021 Allah ya anshi abu ne. Alubali na biyu da ya huskanta daga gidan 'yan sarki ne masu son sarauta. An ta gwagwarmaya ana ta gwagwarmaya Allah dai ya sa nan mara'i hankali ya kwanta gwagwarmaya ta tsaya ta adawan mulki.

kalami kai aikin ka da ilimi Su madalla a gaida farfesa ado muhammad kuma nan za mu jalin zamin shirin a madadin sashen hausa na rfi da injiniya ibrahim tukur kefi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu